أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwa tare da ku muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda mahalicin kowa ne da komai wanda ya halicce mu kuma ya shiryar da mu zuwa fiyayyen addini addinin musulunci wanda a cikin shi muke ƙoƙarin samun dacewa da rahamar shi da kuma yardar shi insha Allahu ta'ala muna nan cikin mu wanda muke bayani kan addinin wannan namu na musulunci inda muka kawo bahasi shi ma mai muhimmanci wanda a yau shine za mu tashi kan bahasi tsakanin kenan za mu yi bayanin alaƙa tsakanin hankali da wahayi da kuma ilimi shin menene farko alaƙa tsakanin hankali da wahayi kenan mai tambaya yana iya tambaya can mun ba da misali muka ce abin da addini ya dogara da shi kenan abin da ake iya bayanin dalili na wajabcin sanin addini shine da abubuwa guda biyu wanda muka ce na farko hankali sannan na biyu wahayi to mutum yana iya tambayar kan kanshi menene alaƙa tsakaninsu ko kuma ya ce muna ganin saɓani tsakaninsu don wani lokacin mutum zai ga kamar wahayi ya saba ma hankali to ya ne gaskiya al'amarin yake kenan me yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarne mu da wasu abubuwa wa'anda suna saba ma juna misali za mu badawa ta yadda mutum zai gane wannan tambaya din duk da mutane mafi yawa suna da irin wannan tambayoyin har ma hausawa suna cewa shari'a saɓanin hankali wato suna ganin kenan shari'a wato kenan alƙur'ani da hadisi wanda muke kira da cewa shine wahayi wai saɓanin hankali ne kenan abin da hankali yake hukuntawa saɓanin abin da shi wahayi yake hukuntawa misali ana cewa yanzu misali mutum ya kalli aikin haji yadda mutane za su ba da makotan kuɗinsu don su je su yi bauta ta Allah subhanahu wata'ala amma hankali na wasu masu hankali yana bas cewa ya mutum zai ba da kuɗi da yawa irin haka ya taso daga wuri mai nisa ya je har makka don ya yi mi don ya je ya yi zagaye ya yi kewayen ɗakin Allah ya yi jihwa shiɗan ya yi safa da marwa ga sunan ayyuka dai wanda ake cikin haji yaya mutum zai bada kuɗin shi cikin irin wannan ayyukan ya bar iyalin shi ya bar dangin shi da yan uwan shi wanda tana yawa wani abu ya same shi bisa kan hanya amma duk da haka zai ba da kuɗi ya je wannan wajibin wanda a cikin wahayi an wajabta shi amma idan muka dawo ga hankali hankali kamar yadda muka ce zai ga kamar ya mutum zai ba da kuɗin shi je irin wannan amma ita shari'a ita ta ce a yi kenan a nan wurin shari'a ta ce a yi shi kuma wahayi kenan wahayi ya ce a yi shi kuma hankali kenan yana ganin kamar ana ba da kuɗi ne ga banza kamar ana yin wahala ne ga banza ya ni gaskiya al'amarin yake kenan a nan ne za mu fahimci cewa ya kamata mu fahimci wata mas'ala wannan mas'ala ita ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya halici hankali ya san da cewa hankali yana da gwalgwadon nashi ƙudura cikin taimakon ɗan adam don sanin addinin shi wanda saɓanin wahayi shi yasa ya hango wannan iyakai ta hankali shi yasa ya aiko da wahayi ga bayi na Allah don ya daidaitar da su su kama hanya daidai da za a bar su da hankali shi kaɗai to da ba zai iya sanar da su ba irin wannan hukunce-hukuncen ma'ana abinda muke son mu nuni a nan wurin kenan shi ne. hankali yana da iyakar shi saɓanin wahayi shi ya game hada abin da hankali yake idraki da kuma wasu abubuwa wanda hankali bai iya idrakin su ma'ana bai iya gane su kenan irin aiki na haji ya wuce iyaka ta ganewa na hankali dole a nan wurin zai bar ma wahayi ya yi aikin shi amma kamar yadda muka yi ishara wurin ingizar da mutane mutanen nan musulmi ne ko kafirai hankali shi ne farkon abin da ke taimakon su ciki shi yasa muka ta kawo dalilai na hankali amma bayan hankali ya ba da nashi aiki yanzu aikin menene aikin wahayi ne aikin wahayi ne zai gaya maka menene allah nan wanda ka gane da hankalinka cewa akwai shi yaya ake bauta mishi sallah ne ake mishi yaya ne ake sallah azumi ake mishi yaya ne ake azumi haji ne ake yi yaya ne ake yin haji da sauran ayyuka wanda wahayi shi ya zo da bayanansu saboda haka sai mu gane cewa kenan shi hankali da shi da wahayi babu saɓani saboda mi Allah mai hikima kamar da muka ishara ya san hikimar da yasa ya sa hankali kuma ya san hikimar da ya aiko da wahayi shi samun ga al'umma al'umma da dama waɗanda suka wuce wanda wahayi bai zo musu ba hankali ne kaɗai suke aiki da shi ya muka same su suna bauta ma Allah shi kaɗai a'a sai muka same su hankalinsu ya ba su dai cewa lallai ya kamata a ce akwai Allah amma sai suka riƙi alloli da dama wanda wahayi nan aiki shi ne ya zo ya nuna musu cewa allan nan duk da yake muna, muna son mu nuna wani abu hankali ma yana iya nuna allah shi kaɗai ne amma wata matsala ta rayuwa ta yanayi da mutane suke samun kansu bai ba su daman su yi aiki da hankalinsu yadda ya kamata shi yasa sai allah ya aiko annabawa wanda su suna da wahayi tare da su kuma su ce mu mutane ta hanyar hankali ma wanda kuke da shi muna ƙara iya nuna muku cewa ana iya gane akwai Allah kuma shi kaɗai ne Haka hakanan kuma muna iya nuna muku cewa Allah yana son a bauta mishi gashi nan dai da sauransu sau da haka Allah mai hikima da ya aiko wa'annan abubuwan wanda ya kamata ya aiki da su yana da hikima kan wannan abu shi yasa babu saɓani tsakaninsu ko da kai mutum zai iya tunanin saɓani kamar da muka ce saboda bai gane ainihin kowane iyaka shi ba ne hankali ma wani lokacin kamar yadda muka gai yana iya baka wani hukunci wanda kai wannan hukuncin kai ne baka gane shi da kyau ba. al misali in muka dawo a masu karatun mantaki, ma'ana masu ƙoƙarin gyara mutane tunaninsu kun ga wani ilimi ne wanda an yi shi don gyara mutane tunaninsu suna tunani amma ba su tunani daidai sai shi ilimin mantaki shi ne ke nuna musu cewa ga yadda ya kamata ku yi tunani a cikin ilimin mantakin nan suna kawo misali suna cewa dukkan mutum mai rai yana mutuwa ku lura da kyau dukkan mai rai yana mutuwa sai a ce wani mai rai ne kenan me za a hidda sakamakon wannan su ne shine suke cewa wai muqaddamomi guda biyu kenan shin hida guda biyu me za a hidda a ƙarƙashin wannan shin hida din shine cewa shi wanan nan kenan mai mutuwa ne mai karewa ne kenan bayan an hidda cikin natija alhali wanda bai gane wannan muƙaddamomin ba kenan wannan shinhiɗin ba da kyau to yana iya yin kuskure cikin hidda natija shi yasa ake cewa kenan hankali bai saba ma wahayi sai dai wani lokaci abin da ke sa mutum ya ga kama akwai saɓani rashin gane shinhiɗa irin wannan me yasa saboda wasu ba su yi karatun mantiƙin ba ta yadda za su iya gane cewa in aka ce dukkan mai rai yana ƙarewa to isa mai rai ne saboda haka kenan mi za a hiddawa isa yana karewa. mutum yana iya kuskure kamar da muka ce a ce dukkan mai rai yana ƙarewa sai ka ce isa an ce mai rai ne amma natija saboda mutum bai gane wa'annan shi ɗin guda biyu ba ya ga dama ya ce isa mai rai ne maimakon ya hidda mi isa mai karewa ne kun ga kenan lalle karatun mantiki wanda zai gyara tunanin mutane shi ma lazim ne karatu ne bak abin da ya shahi kawai hankali gyara hankalin mutum gyara tunani na hankalin mutum kenan kun gani yana da muhimmancin gaske saboda haka muke ganewa a daidai wannan darasin namu cewa shi hankali bai saba ma wahayi sai mu zo a gaba darasi na gaba wanda za mu ƙara da shi kuma ilimi wa to shi ma ilimi bai saba ma wa'annan guda biyu saboda mi saboda Allah subhanahu wata'ala kowane ya bashi miƙidarin matsayin shi kamar yadda can muka ce hankali na da miƙidarin shi wahayi kuma yana da miƙidarin shi ma'ana yana da iyakashi wahayi ya wuce iyaka hankali sannan kuma wahayin nan ya wuce iyaka ilimi shi yasa ma ana iya sabin ilimi wani mutum ya gano wata mas'ala ta ilimi wanda shi a ganin shi tun da ya gano wannan mas'ala ɗin ya duba cikin ƙwar'ani ko cikin wahayi ya kamar ta saba ma wahayi to a nan ma wasu malamai suna cewa shi wannan bawan Allah ɗin wanda ya yi ƙoƙarin gane wata matsala. gane wani tunani to tana yi wa bai gane ilimin ba har yanzu iya ƙarshen yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci wannan ilimin ma'ana da wasu mutane za a samu su zo nan gaba su ƙara ba da lokacinsu da ƙoƙarinsu za su kai ga haƙiƙanin shi abin da ya tsaya a kai kenan ƙari ga abin da ya tsaya a kai saboda haka nan kenan ilimi shi ma kusan za a ce bai saba ma wahayi shi ya sama muka samu a wancan lokacin a da can mutane suna ganin kamar ƙasa shin hida take haka kawai kai tsaye wanda ilimi bayan an ci gaba sai aka gano cewa ita ƙasan nan ba wai haka take shin hida ba kamar tabarma a'a dunkule take har mutumin da ya hiddo wannan ilimi din ma da farko kashe shi akai ana dibin ya kafirta shi ko tunanin shi ya bashi cewa yaya ake mutumin da zai hau ruwa wanda kowa ya san ruwa kamar shinhiɗe suke amma in yi nisa zai ɓace me yasa a wancan lokacin da ba ma jirgi fa saɓanin yanzu da akwai jirgi ana iya a gane dandanan kana iya ɗauka tahiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa zuwa haka kawo inda ƙasar da kake alali kewayawa ne kai kenan ƙasa kamar ƙwai take kuma juyawa take sai a gano ashe Allah ma ya bayani kan wannan inda yake cewa washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim kun gani tana juyawa tana da lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sa mata na juyawa shi yasa take bada dare take da rana kun ga ilimi in aka gano iya iya kashi za ka gani bai saba ma alkur'ani mana bai saba ma wahayi shi yasa gaba ɗaya wahayi da ilimi da kuma hankali tsakanin junansu babu saɓani saboda ni saboda duka Allah ne ya zaɓe su don su sanar da mutum su taimaki mutum cikin sanin addinin shi cikin kuma yadda ya kamata ya addinin shi a nan muke tsaya cikin wannan darasi ɗin sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lahiya za mu ƙara ci gaba duk da yake a nan wurin mun ƙare kawo dalilai na hankali yanzu za mu shiga cikin wasu bayanai daban dukkansu bayani ne na aƙidanmu na musulunci ta yadda za mu gane addini da kyau wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin